Ƙungiyar neman bawa matasa masu ƙarancin shekaru damar rika tsayawa takarar zaɓe na Two Young Throne za ta yi gangami zuwa Majalisar Dokokin Tarayya a talatan nan don matsalan ba a amince da buƙatar da majalisar ta jingine. Har sun kusa cimma nasara ga wannan kamfe ɗin kamun majalisar ta dakatar da batun. Hamza Lawan ɗaya daga cikin 'yan ƙungiyar ne da ke ganin matasa ba za su ba da kunya ba in dai aka ba su dama. an yanzu constitutionally ba za mu iya mu saya muna so a zaben mu so muna so su dan rage shekaru na zabe saboda mutane su iya su zabe matasa in an ba matasa daman daidai su da za su je su yi zabe su dan sa wanda suna so kar national assembly su saya cewa a za ka kai wannan shekaru kafin ka fito a'a muna so duka ya zama equal dukanmu gashi za ku yi wannan tattaki idan kuka je har kuma majalisa majalisa ta zo bata saurare ku ba wani mataki kuma za ku ɗauka ba za mu yi wani masala ba za mu yi peacefully mu je mu gya musu cewa abin da mu na so ne wannan ku yi saboda mun zabe ku ku shiga ofis ku yi abin da mutane suna so ba abin da su suna so za mu ensure cewa in ba su reducing age din ba su rage shekarun matasa ba 2019 ba za mu zabe su ba saboda mu matasa percentage na Najeriya da suna zabe mun fi 50% percent kashe hamsin. So mu ne muna fitowa mu je mu zabe, amma ne muna je da mu da our friend, abokai mu su yi zabe. In ba su yi abin da mu ce musu su yi mana, ba za mu zabe su 2019 ba. Matasan dai sun lashe takobin zama a gaban majalisar har sai an amsa musu bukatar tasu. sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.